inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani asibitin kuma kuma me ya kai shi asibiti Yaya Nasir. Yaya Nasir? Asibiti. Me ya faru? Asibiti. Asibiti kuma yaya Nasir din? Burin masoyiya. Burin masoyi. Burin masoyi. Burin masoyiya. Oh, burin Alhaji, Alhaji ka kuma kiransa mana ka ji ya ake ciki. me ya kai shi asibitin ke ko don girman Allah ki haƙuri mana tun da gashi muna tafiya a hanya ki bari mu kai lafiya mana hmm? ki haƙuri in Allah yadda za mu kai ai to amma dai da an kuma kiransu sai a ji ko lafiya ko me ya same shi ko me ya kai shi asibitin ba a sani ba yanzu ko ba haka ba mama ki haƙuri idan kika yi haƙuri ai ga muna akan hanya za mu je muka je za mu je to shikenan ubangiji dai Allah ya sa mu ji alkhairi ko ma menene ubangiji Allah ya ka masa da sauki amin kamar yadda na gaya muku dai gaskiya a dinga kiyaye abin da yake so da abin da bai so a dinga kiyaye duk wani abin da zai daga mashi hankali da abin da zai sa shi ya shiga cikin wani bacin rai to amma babban abin da mafi bukata hmm. gaskiya a biya mashi bukatarsa saboda akwai abin da ya rasa har ya kawo shi nan wajen ni dai su suka san me yake faruwa don ni bana nan ma kwata-kwata ban daɗe da dawowa ba magana ta gaske hajiya a biya mashi bukata a mishi abin da yake bukata wanda bai samu ba lalle lalle sai kun sama mishi wannan abin da yake bukata saboda wannan yana cikin wani yanayi sada kana ga mai mishi bayanin abin da yake faruwa a har yanzu bai ga mun komai ba to kuma kai ba ta yanda zaka kai bincika ko da ta bangaren abokanansa ne ko zaka samu wani information din bai ba ni dama in yi magana ba yanzu Mm-hmm. Burin masoyi, burin masoyi, masoyi. Me ya faru? Ba komai. Kin ji? Na ji me? Kin ji labarin jikin yana sarɗa? ban ji ba ba tare muke da ke a nan ba falo kawai na je na dawo kuma har yanzu ba su dawo ba to don allah ki dan kira mana su muna ki ji ya jikin nashi wai ke ba za ki gane ki fahimci cewa lokaci yayi da ya kamata ki cire damuwar yayi nasir a ranki ba idan kika tuna fa wannan kwanciyar da ya fa asibiti akan wata ne fa kwanta ba akan ki ba na yarda na gamsu na gamsu cewa so shi umin abu ne idan ba haka ba bai kamata da shiga halin da na shiga a kan shi ba bai kamata na tsinci kaina a wannan yanayin akan yaya nasir ba Allah ya kyauta ba za ki kira mana su ki ji halin da suke ciki ba sun taho shi kuma yana can yana bacci an mishi allura kin ga wallahi ki wa kanki asiri kar ki je ki kwanta tare da shi ku dinga ciwo ki fitar da shi daga cikin zuciyarki kwata-kwata na gode alhaji Abinda da saddam ya yi ne raina ya ɓaci na rasa me yasa ya yi wannan abu kana matsayin ɗan uwansa kana matsayin yayansa kana matsayin jininsa a ce babana har ya zo ya kwanta a asibiti amma baka san abin da ya same shi ba balle ka damu to wallahi hankalina ya kasa ɗaukar wannan abu na rasa ma a ina zan ajiye shi a cikin zuciyata a'a alhaji kar ka ce haka wallahi sadam ya yi iya bakin yansa mun yi kokari akan wannan kuma sadam shi ya fi kowa kokari akan ya gano menene matsalar nasir amma nasir ya ki kin ga ba magana kokari ko wani jajircewa ba ne shi ya kamata ya ƙara ƙaimi a matsayinsa na babba ya san me ya damuwar gidana in bana nan ya san ya zai ya shawo kan al'amarin gidana idan bana nan wata rana fa kai ne babba kuma kai ne mai nan gidan sadam haka ne mama yana da gaskiya bari in je in yi bakin kokari na nan sadam sai ka dawo Allah ya bada sa'a amma sai kun ji da gari to shikenan Allah ya sa haka doktor miki da sani ciwon zuciya ne ke damin shi kuma gaskiya kwarai kuma ciwon nan yayi chronic saboda ya mar illa sosai a jikin shi don ko lokacin da ya zo same ni ya zo same ni cikin sirri ba tare da kowanne a cikin kuya sun yazo zo ba saboda zan iya siya mishi akan koma menene balantana kuma akan inda nake da iko to yanzu menene abin yi ba wace shawara zaki baya to gaskiya sai ya kiyaye akwai abubuwan da zai kiyaye sannan kuma in Allah da akwai magungunan da zamu bashi in Allah da ya amfani da su kuma zai kiyaye wasu abubuwa insha Allah zai zama normal da ba shi amin amin amma gaskiya sai ya kula saboda ciwon ya yi chronic sosai gaskiya lalle biye da zan yi ya dace na yi domin ganin na binciko abin da ke faruwa ko ba komai zan ci rayuwar kanina kuma wannan yarinya ko miliyan nawa zan kashe zan kashe domin ganin ya cimma burinsa asibiti zani na kasa jurewa idan kin je asibitin nan me zai sauya babu idan na zauna ma me zai canza to amma ba kya kudin a ce kin yi rashin kunya so harafi ne baya je kuma baya gani kuma ni eh, na daɗe da zama mara kunya tunda har zuciyata ta kamu da san mutumin da ina nema a roƙa min soyayyarsa to amma ki bari su mama su dawo sai mu tafi tare kin ga gidan ba kowa karan ba gidan haka a'a mama ba in za ta dawo ba ni kuma duk minti daya zuciyata karuwa take da ciwo da raddadi kware in je asibiti in je in gan shi in ga halin da yake ciki to shikenan Allah ya tsare idan kin je ki masa sannu ki ce gidan babu kowa shi yasa idan dai na je zan gaya masa cewa kin ce kan mu zo mu duba shi da dai zaki iya da na baki hakuri kada ki aikata haka sai na dawo Mm-hmm, Minat. Ya dai ina zaki? Zan je duba shi ne a jikin nashi. To, nashi da sauki. Ya farfado? eh amai allurar bacci amma ai da biki je ba mala kin zauna saboda mama tana can gurin shi a a ina so in ganshi ne wallahi da kin bari saboda um, kafin da na baro can sai da na aje baba a office yana da mitin da zai yi sannan na tafi amma babu ma dai kawai na ganin zai mitin din ne sama sama saboda kin sai da yake da wannan dan nashi Nasir haka ne ba damuwa to mu shiga ciki akwai abin da zan kai mishi dama sai baki sai ke yi. sannu wallahi da sauki dai za a ci ya farfado tukuna dai saboda an mai allura gaskiya da yaya ni ma zan je in duba shi sai mu kulle gidan ku. ba da ma sai ku bawa mai gadi mu kulli amma bari ok bari shikenan direba ya shirya kai ko a'a wai yayi dama da mota ta sai mu je da ita to ba da ma bari mu baki sakon da ku Wa alaikum san da zuwa. Ya mai jiki? Jiki da sauki ana samun nasara kuma insha Allah mun kusa gano wacce ta jefa shi a cikin wannan matsalar gaba ɗaya. An gano ta? Ƙwarai an gano ta. To wace ce? zancen banza ne haba na kai takardun nan can an ce in kai can na kai can an ce in kai can haba me ya kuke so da ni ne sau ke yata ta mutu sannan za ku saurare ni ki an ce yanzu wajen ke din ma kin zo kin ce wani in je can ina ke so in je haba malam nan ba gurin da ya kamata ka zo ka dinga tayar da hankalinka bane lafiya dai Allah ke bayarwa sannan kuma wannan takardar da kaga sun tura ka sun baka sai ka cika ka'idodin da suka baka ne tukunna za mu iya taɓa yarka yanzu ka je idan ka cika ka kawo mana takardan za mu je mu yi abu na rena hankali tun safe nake nan gurin da an sallan mutane ina nan ana cewa in je can in je can hakuri za ka yi insha Allah yarka za ta samu lafiya to zan je in kai Allah ya sa in da ku ƙara ce mu in je in kai wani wajen karfin tasirin ki a rayuwata shi ya tabbatar min da cewa ga kin zaki zo gare ni domin na ji sahun diga-digin kafaki kafin ki kaso tun da ya kafsu daga cikin gida Ke ko me yake damunka da har ba za ka iya haƙura da shi ba fata na kawai ina so ki san da cewa kina da daraja da kima a gurina jikina da fatata so ne yake shawagi shi ne ke tsananin wahalar da ni da za ki san irin halin da nake ciki a yanzu da kuka za ki fashe min da shi domin duk wani ɓargon jikina su suke wahalar da ni to yanzu me kake so in yi da har zaka gane cewa ina jin tausayinka taɓa girjina taɓa girjina yake ji halin da nake ciki afnan taba girji na yake ji da nake ciki taba girji na yake ji da nake ciki afnan afnan afnan Yawa, wannan irin bacci kike har na zo na shiga ciki na fito kina bacci wallahi bacci ne mai nauyi ya kama ni har da mafarki ka san mafarki yana sa bacci ya nauyi haka ne ya mai ciki to jikin nashi da sauki mun yi waya da mama take cewa ya ma farfado yanzu zan zo in je gurin eh, mamud na san cewa karshen tanzi ya samu a nan hotuna sai na dauki nan ta ya zan gyara rayuwa shi ka samu kaɗan ƙara ci sannan kaji carrot bari in samu in yi sallah kin san har yanzu ban yi sallah ba ya ishe ka ina za ki je zan dan je waje ne shi na yake ji ka san hanyar da za ka koya min in ji don allah ka nuna min in bi to me yasa zan so ki ji na saboda zan daina takura maka zan kuma daina matsa maka a kan abin da baka so ya kasance a cikin rayuwarka ki hakuri wannan ita ce kalmar kawai da san zan iya faɗa miki amma yana so ki sani ban taɓa ganin laifinki ba sai dai laifin zuciyata da kuma laifina na yi maka uzuri amma akwai abin da baka sani ba menene abin faɗa mana duk duniya kai duk abin da kake so ka so duk wanda za ka so ka kaunaci duk wanda za ka ƙauna amma ka sani dole dole dole sai ka haure ni wallahi ina son wuce um, can wajen kamal shi kamal ɗin nan ba za ka kyale shi ba ne ba tun da an riga an ce matar nan ta riga ta aure ai ko ta yi aure haƙura za ta zo ta bi umarnin ƙanina ta bi ƙudurinsa amma kana ganin yin hakan ba son kai bane ba a to ai kanka so wani gwanda ka so kanka da kanka ko kuwa to idan kuma ka same ta ita ma tana da son kanta kamar yadda kake son kanka wannan kuma wani wasa ne wanda za a buga shi ta wata siga ki bari in hakan ta faru za ki ga da hmm. Allah ya kai mu ya ki sani ba wani losing sai dai in ne. ya sadam ya aiki na'am lafiya da wallahi. yanda naga ka tafi a rudi Allah sa dai lafiya kuma tsaya kai baka tsaya muka yi magana ba eh gaskiya wato uzuri ne ta so, abokinka ne ya kasance ba shi da lafiya akai asibiti da shi ya nasir kwarai shi amma ya jikin nasa a jiki da sauki yanzu kawai dai abu ɗaya da likitoci suka gaya mana shine idan fa yarinya nan da yake so ba a je an nemo ta ba to kuma yana iya faruwa da shi abin har ya kai haka a ya wuce ma da ake zato hmm. yanzu dai maganar rahoton to hoton ne na ba ƙanina shi so da na bashi shi kuma yana aikin kafinta sai ya fita da shi so kuma ba shi da waya yanzu ballantana in kira shi in ji inda yake in je in karba sai dai ko gobe sai in kawo maka shi gida ba da wadda ma sai mu wuce mu je mu ganshi asibitin ok to insha Allah to na gode. shi kamar da mace miki zai zo okay ok shi kuma ya zo da wuri ba mu gama wani abin kari ba sai ce to ai da ma ya gaya min cewa da wuri zai zo to bari in gama kintsa sai in fito okay bari in je yi receipt din shi all right eh ba da ma eh zan zan zo zan zo yawa ya azara <laughs> kamal kina na gaja lafiya da ba gajiya gaskiya kana da kokari <laughs> ai cikan mutum mutumin kirki kenan ya zama mai alƙawari haka ne kuma da masu nanka kenan kamala kamal ko eh, bari mu ɗakin nawa ta zo in ya so sai ta baka abin da ka karya ko ai ai duk da rigoro ne na breakfast a gida ai breakfast abincin da ai ba irin namu zan rayuwa to ga mata ta nan sannu mata ya yaya mu ina gajiya ban jin haɗa muku breakfast to ya kamata zauna Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama wannan shine abokin Nasir? Lalle an samu matsala. Dama Nasir da ni yake? To ya, ina hutun? Laya kamar ina gana bar hotunan nan kamar na yadda suna ba su a daidaita sauko. Subhanallah. In ka yi da sa cikin adaita wai sun sulwanta kenan. saboda a lokacin kamar na ji wani abu ya faɗo a jikina inna lillahi to yanzu ya za a kenan eh amma ina tunanin mai daidaita son kamar irin masu tsaya kan junction din nan ne so idan na hanzarta zan iya samun su to sai ka jaraba amma dai in ya so in ka samu din mai waya da kai sai in same ka inda kake ko to insha Allah haka din za a yi ah. Afnan Afnan Da ki bar girkin ma kawai don ya tafi. Ah, alhamdulillah ya tafi kuma? kwarai ya tafi wai ya manta hoton a cikin adai ta sau ya manta hoton? lai yanzu ya tafi ne gani ko zai iya gano mai adai ta sau ya duba su to Allah ya sa a samu hello to subhanallah jikin nasir ne ga munan zuwa yanzu wannan wani irin abu ne eh muna ta fama da kai nasir wannan minaci wannan kairat kanwaka ga mamanmu gani gaba ba kowa yana ta fama da kai ana ta roƙonka ka gaya mana ka gaya mana wace yarinya ce wannan duk mun shiga cikin wani hali ka ji ka gaya mana ya kake so mu yanzu eh ka fito ka faɗi wannan yarinya wace ce mana ko mayar yar wace ce mu sani afnan ce afnan ita ma tausayina take ji shi sa take kuka in har ba ta daina kuka ba ba abin da zan iya cewa masu

Burin masoyi, burin masoyi, burin masoyi, burin masoyi. Na tuno haɗuwa ta da ke, sai in sanyi. ya ka tsaya kana kallo na ne bakon nan baya magana ne amar ta ango ina magana mana me ke gani na gaba ɗaya ka tsaya ka kura min ina Inda tino haɗuwa ta da ke sai ji sanyi Inda tino rabuwa ta sai in ji na eh. Ina nan da kika gaya min cewa ya gani yana suna. lokacin da muka je katsinan nan eh, kadama da littafi in kin ganshi zaki gane shi kwarai ma ko yanzu na ganshi san gane um, ina hoton da yake gurin ki kash kwa dai gaskiya na bawa kamal to wai matsaya duk menene wannan tambayoyin ne yana hannun kamal baki da wani kofi ko ɗaya babu wallahi kwata kwata me faru kin tabbata me ke faruwa ba za ki gane bane ki san me da Allah bari in canza kaya kin ce da in gan shi zaki gane shi sosai ma bari in canza kaya zaki raka ni asibiti a kin san dai ban faɗa umma cewa za mu tafi wani guri ba kuma gaskiya a a bar maganin umma ni zan kira ta a waya amma ta bayani kuma da kaina zan yi dropping ɗinki a gida ina zuwa to shikenan ki sauri gajiya. Ya kwana biyu. Lafiya lau. Na ce na je ɗakin shi ne ban gan shi ba. Ba ku ba ne? Ban gaya ba. An sallame shi yanzu nan. An sallame shi? Wallahi yanzu nan ku ai ba daɗe ba da sallaman shi ba. Amma Sadan bai gaya min ba. Shikenan mun gode da Ba komai. Sai an jima. To sallu ko? Oh! Thank you so much. Nasir. Na'am Kamal. ina faɗa maka gaskiya na san ba za ka faɗa min abin da bai dace ba sannan kuma na san za ka sanar da ni abin da kowa yake faɗa domin na fahimta na san kuma za ka sanar da ni domin na fahimci rayuwa me yasa kake aikata hakan kuma ka san cewa kai ba karamin yaro ba ne ba tsakanin aikatawa da sawa da bambanci ni ba aikatawa nake ba zuciya ta take saka ni so idan ka haka ne ya kamata ka zama jarumin da zai fi karfin sawa daga zuciyarsa akwai mutane zagaye da kai kuma farin cikin ka suke so kuma farin cikin ka shine nasu kamar ba za ka gane ba ne ya ɗaya daga cikin tarihin duniya ragwanci a kansu so dangin mutuwa ne tsananin tarihin shi baya sauyawa tsananin karfinsa ya fi karfin kowane karfe ba ga sarki ba ba kuma ga mai arziki ba duk na san wannan amma ita jarumta ba neman nasara ke tabbatar da ita ba kawar da abin da zai tabbatar da nasara shine jarumta kada ka bari damuwarka ta ruguza farin cikin kowa a gidan nan ka kalli yadda yayanka ya zama ya shiga damuwa ka kalli yadda kowa gidan nan ya shiga damuwa ya kace kwatanta hakan na san ko ba baki na ba na san ka san ana faɗin fifiko da kuma ƙarfin so ko idan har na ce zan cire shi a raina sai dai mutuwa ya kake gani in cire shi ne mutu ok to yanzu mu bari sai ka dawo ɗin tukuna ko amma don allah karka sake ɗagawa don allah haka za ki ba haka zaki rayuwarki ta nemi salwancewa akan banza da wafi mina me yasa idan mutum yana fama da ciwo ba a samun hanyar da za a iya isar da shi zuwa ga sauran al'umma watakila da mutane sun gane irin hararradi da tashin hankali na ake ciki akan wannan halitta ta so mu ma fa duk muna cikin jirgin tafiyar nan ta soyayya na na san baki masa rikon da mu muka yi masa ba ne. na ma san kin rike wajen kaifin ne ya zama dole ya illata ki ta ya zarge wurin kaifin idan na ke gurin kaifin ta ya zan kunje hannuna ba tare da na yanke ba kai shi da ke kuma ba bayan kuma na san cewa akwai abin da kake so ka faɗa to san me zan ce duk abin da zan faɗa maka na faɗa maka wanda kuma ya kamata in faɗa maka ba yanzu ya kamata in faɗa maka ba wannan ja'in jaɗin da muke da kai ba zai sa zuciyarka ta samu lafiya ba sai dai ma ta ƙara hargitsa shi ai ko menene ka faɗa kar kai tunanin wani abu zai bata mu da ko kuma zai tada mun hankali na san abin da kake gudu kenan ko ba ni ne nake gudu ba zuciyata ce take gudun abin da na yunkura zan faɗa abin sai zuciyata ta hana ni kaga kar mu tsaya muna kama kame ka faɗa min kuma menene na san ba mai cutar da ni ba ne. Salamu alaikum. Mama. Yawwa. Na ji maganganun da kuke yi, kuma abin da yake faɗa maka gaskiya ne. Ka buɗe baki kai faɗi bukatunka, ka faɗi damuwarka. Saboda a zamanin da muke cikin samun aboki nagari kamar wannan, wahala ne da shi. Wallahi, Mama Nasir ɗin ne kamar ƙaramin yaro. Mu kanmu kaga mun yi, mun yi. yayansa wallahi da a ce wani ne da tuni ya yi fushi da shi saboda gani zai kamar bai isa bane ka ki ka gaya masa damuwarka hajiya kamar yadda kuka hakuri da ni insha Allah ni ma zan yi hakuri jira komai a raina din na ji ba wannan ba ni so nake kawai in san wace ce kuma yar gidan wane ne daga nan ne za ka ga menene gatanka ai mu mama ba sai kun sa hannu ba insha Allah za mu kawo ƙarshen abin mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara danƙon zamanci amin amin mun gode ni bari in shiga daga ciki basira ce ke gira hello Allah ya sa dai ba wani abu mai wahala kake yi yanzu ba Allah sa dai kake ɗauke ni shugaban bizi na duniya ba zan so ka da aikata haka ba da so samu ne ka fi duk wata mace hutawa a duniya balantana kuma maza Uki ba damuwa karki damu daga yau zan fara kokarin zama haka inda kowa ta sai kun yi kusan shekara ashirin ba ku ƙara samun ta ba kawai na ji ne kamar baka cikin jin daɗi shi yasa na kira ka na ce maka i love you ok ba matsala yanzu ina barin nan zan yi nan kai tsaye a ina zan same ki Oke to ba matsala sai na zo ba sai ka gaji murya ba tashi mu je ku riga ka sai ka ce kana jira na ah, ina kuma zaki je ne ina lallaba ki sai ka ce wata karamar yarinya zan je gurin yaya Nasir ne ina so na gan ne yaya Nasir kuma eh ko dodo ne shi a'a ke ma kin san ba haka bane kawai ina mamakin yadda kika kasa manta da mutum ɗaya a cikin rayuwarki yadda ba za ka iya hakuri da yunwa ba idan kana ji haka sha'anin so yake idan ya tashi ba za ka iya hakura ba har sai ka nemi mishi magani Allah ya baki sauki idan har saukin yana kusa Sannu? Minat. Na miya kamar? Tun je kuma da gida baro ma asibiti, ashe kina cikin gidan mu. Ka san halin Minat kuwa? ai wani sa'in kamar boka take ita kaɗai za ta zama a ɗaki ba tare da kowa ba na za ki tare ta sauri a'a babu ko ina kawai dai na fito ne fita za ku yi fita za mu amma ba ni sa mu kin san ba zan iya fita da mara lafiya ba me kake nufi kenan baka da lafiya amma dai ka san ni ba gobe ne, ko bari mu je jira na ake ta yi to sai an jima to ba ta minat ko ni rago ne kamar yadda ya faɗa masoyi burin masoyi Asir. Na'am Kamal. Ba so a tanana ta nana magana guda ɗaya. Kai mutum ne waye kuma mai ilimi. Ilimi ya kai ka hau ta nahiyar kai karatu. So bai kamata kuma ka mai da kanka haka ba. Iyaye da 'yan uwa suna nuna maka gata, suna nuna maka soyayya, sannan suna baka gudunmuwa a kowane yanayi. To ya kamata kai ma ka maida masu ba ka ɗauki kanka ka maida wani irin mutum ba. Ta yaya nan Kamal? Idan ka aro soyayyar wata, ka sa a zuciyanka na tabbata za ta ɗebe maka kewar rashin afnan da ka rasa ni kake tunanin yanzu soyayyar afnan za ta kushe daga zuciyarta a filin bal idan wasa ya rincaɓe canji ake yi kuma daga ƙarshe wasan ya gyaru a samu abin da ake so to ni gani nake kawai gara ka ƙirƙiri lob ko fake lob ne ka yi kawai to yanzu dan allah kamal ta zan fara fake love za ka iya menene amfanin fake love a rayuwata yanzu amfanin fake love a rayuwanka shine za ka mai da kanka busy ya fi ka tsaya kana tunanin abin da ba zai amfani ka ba ba komai zan yi tunani dama ba yanzu na ce ina so kai amfani da shawarata ba kawai dai ina tunanin wannan shine abu mafi dacewa a sai na fito din ba damuwa sai ka fito din Hello ga zuwa burin mm-hmm. na shigo amma dai bai kamata ka fita ba duba da yanayin jikinka har yanzu baka gama rawar warwarewa na wallahi karfin hali ne kawai ki san wani sa'in sai ka yi yaƙi domin ka samu yin kudin karfin jikinka sannan wani sa'in kuma sai ka jajirce wajen neman sauƙi domin ka yin kura gaskiya ne minat ina son magana da ke ne ni yaya ƙwarai kuwa ina so mu zauna mu magana da ke sosai to ai ko yanzu ma za mu iya yin magana Allah dai sa ba laifi ne ba ko daya ba laifin da kika yi amma yanzu kisan me yake so da ke bari hausa hau saman watsa ruwa tukunna na sako sai in kira ki sai mu zauna mu magana na tsaye to shikenan ba matsala ya zan gyara rayuwa domin na samu dacewa ga da nake kauna burin mm-hmm, mutane sun san so kuwa kamar yadda san shi kuma sun fahimce su kamar yadda na fahimce shi ko kuma fahimta ta ce ta sha bambanta ta su? in ba haka ba ta yaya suke tunanin cewa zan iya cire abin da nake so a zuciyata na yadda shi idan har zan iya cire san afran a zuciyata to daidai yake da in cire zuciyata gaba ɗaya na yar barin tashin jin watsa ruwa sha magani ya dai kamar wata hawainiya lokaci ɗaya haka? Ban gane ba. Gani ne ke shigo cikin wani yanayi ke da kika fita da tsananin tarin damuwa a fuskarki to ai haka ake so in ka fitar damuwa ka da farin ciki shine riba ko sosai kuwa yanzu dai faɗa min menene ya faru yaya ce na son magana da ni kuma a lokacin da ya ce min yana son magana da ni na fahimci akwai farin ciki a fuskarsa yaya nasir din da gaske kuma yana murmushi ya faɗa miki magana ki ban gane ba ban san renin hankali kawai sai tsaya in fara kallon fuskar murmushin shi da wani dariyan shi zai iya yiwuwa haka mana to yanzu dai na ji ya ake ciki kawai cewa ya zame magana idan mun tashi yin magana zai kira ni idan ya shirya mama ce hello mama ya kike kalau nake mama har ma na fi ki lafiya ƙarya kike la mama me yasa ki ce haka <laughs> Ni za ki yi wa ƙarya bayan ga muryanki nan ya nuna damuwa ba wata matsala wallahi mama yanzu haka ma ya ce zai zo za mu yi magana ne shugaban taurin kan ya ji sauki ne kenan ya ji sosai ma yanzu ma za mu yi magana kuma na tabbata za ki ji labari mai daɗi <laughs> Allah ya sa dai ni sai an jima zan sake kiran kin ji abin da zai ce miki mama ce take kiran ki mama to ai ma ba za a yi ma ban yi ba Allah sa dai baki daɗe tsaye kina ta kallo na ba. To kai dama ana daɗewa a tsaye ana kallon ka ba tare da ka sani ba. Kafa wata nan a sace mana kai. Idan kana da kwanciyar hankali a wurin da ka je shine zaka kasance haka. Ok kana nufin nan kenan kana da kwanciyar hankali. Kwarai kuwa. Ai duk abin da ya danganci Roma Sa'u ya kamata na kalle shi a wannan matsayin kuma na kalle shi a wannan siffar. Ya dai? Ba komai. Yadda kika kira ni kika ce abu ne mai muhimmanci sauri nake ta na samu ta so habban so ma in katsa tafiyar saboda ka in yi lati shine kuma da ka zo sai ka ji ba a yi maganar ruma sa'o ba shi yasa ka ɗauki abin mara mahimmanci ba haka ba ne akwai abubuwa da yawa wanda ba a sa ruma sa'o ba kuma suna da mahimmanci dan allah gurin wa ka zo gurin basira na zo good dan allah ka daina yi min maganar kowa ka tsaya ka saurare ni ka ji maganganun da nake so in faɗa maka amma gaskiya dai kina da rigima musamman abu mai mahimmanci a wurina ba ina sauraron ki in faɗa maka gaskiya tun lokacin da na fara ganin ka abubuwa suka fara yi min daren mikiya suka fara damuna da tunani subhanallah damuwa kuma kwarai kuwa da gaske kuma kai ne ka kawo wannan damuwar sanar da ni yadda na kawo damuwar da yadda zan kawar da ita damuwa ta ita ce na kamu da ƙaunar ka matuƙa ina nufin ina son ka saboda ka haɗa dukkanin wani nau'i na ajin da nake so na ga saurayi da shi gaskiya ko a mafarki ban taɓa tunanin za ki gaya min wannan maganar ba amma ina tunanin ruma sa'o'ai kawai ce na sani kuma na ji daɗi da ka kasance na saurayinta ba mijinta ba kai ko da mijinta ne kai ai namiji mijin mace hudu ne balantana kai da kake 0% kar ka biyo bar gurbin kebul ka tsaya ka samu caza mai kyau yadda zaka caza zuciyarka gaskiya ni duk da haka dai ina jin ina yiwuwan hakan akwai wani hadisi ko aya da ta haramta hakan amma al'adar mu ta hane mu da yin haka addini da al'adarmu wanne ne gaba da wani addini to me yasa abin da addini bai haramta ba sai mu bari al'ada ta haramta mana shi mama ina so in yi kuka Wataƙila hakan zai iya sama min sauki a cikin wani raɗin da nake ji a cikin zuciyata me ya haka eh me ke kullun damuwa me yasa ba za ki raba kanki da damuwa ba mu ma mu samu kwanciyar hankali mama nasar kai jama'a wannan yaran wannan yaran wallahi da ba dan ban san gobe ba da sai na kira shi in ce mishi ce. a'a mama ke hakuri ha'a ha ba jama'a ya shi kadai zai hargitsa rayuwanki mu mata mu ta zama cikin barazana wannan wace irin rayuwa ce ya nemi mu sasanta me ya ce miki to ya tabbatar mu akwai wata alaƙar da za mu yi gaba ba ta soyayya ba ce ta mece ce idan ba soyayya ba an me za ki zauna ki dangayya a cikin gidan a'a mama ina sa ina da kini a wurin shi saboda na tabbatar da insha Allah wata ran za mu samu sauki minas ki shiga taitayinki ki dawo gida mama kina neman farin ciki na to dan Allah ki bar ni rayu a kusa da Nasir wallahi in ba a kusa da shi bane akwai matsala na fa ce miki ki bar gidan nan fa me amfanin zaman gidan a gare ki so dai kike ki zama baiwa kawai a gidan baiwa a gurin soyayya ba abin wahala ba in dai ka cika burinka to duk abin da kai zaka ga bai tashi abin zaba. bayan an cewa makawo baya gane a hankali zan zama jarumin da zan janyo hankalinsa ta sanin da zai gane cewa ina son shi a yanzu baki janyo hankalin shi ba sai ta wani salo daban <sighs> mama sai an jima Kai, yarinyar nan mugun na ce gare ta. Yana kina ka zo nan sai ka ce wata barauniya. Sau nake na gano sakamakon tattaunawa duk kai da yaya nasara a fuskarki. To ba ku za ki gano ba? Minat. Na'am, yaya kuma? Me yaya Nasir ya ce miki? Ba magana ne mai daɗi ba ko? Kika ji na ce miki? Na san ki, na san salon farin ciki a tare da ki, na san salon damuwa a tare da ki. To yanzu a wani salo nake? Tun da naga kin shigo kin kwanta ba da daddare ba kuma na tabbata ba kya kwanciya sai da daddare sannan kin ja mayafi ba tare da kin lullube jikinki duka ba wannan ne ya tabbatar min akwai damuwa sannan kuma sannan me kamata ki je ki aiki lauya kar wannan shege kwakwalwa ta ki ta kare a wannan bincike bincike na da ke bani da aikin lauya ni dai buri na kawai na san wace tattaunawa akai salo ne ya sauya kawai Wanne irin salo kuma? Kunya, me abin kunya a nan? Cewa ne ma'aikata fasikanci ko kuma ma'aikata alfasha. Don ruma sa'uta soka da alkhairi ni ma na soka da shi. Abin da Allah da annabinsa ba su haramta ba sai ni zan haramta wa kaina abin da nake so. Dukkanin wani masoyi cika burinsa ya samu masoyin da yake so. Kamal kana so na? Ka faɗa min duk abin da za ka faɗa min. Saboda ban ɓoye maka abin da yake a cikin zuciyata ba. Duk abin da za ka faɗa min a kaina ka faɗa shirye nake da in karɓe shi. Idan za a tara mazan duniya mutum dubu, babu wani burin masoyi da zai gaza amsar ta yi. Kenan kana nufin ka amsa ta yi na? Na yarda, amma ya zami da rama sa'o. banjin tana ɗaya daga cikin matsalata da nake hangi kawai babban burina shine in ji daga gare ka kana sona <laughs> to ba damuwa ok to shikenan karki damu za mu yi zan kira ki ok to ba matsala alright Da wa kake waya? Ba gaisuwa ba komai kawai da wa nake waya. Sallama ina wuni ba shi ya kawo ni ba da wa kake waya kana waya da mace kana murmushi kana washe baki wace ce to da kanwata nake yi kanwarta ka ce saboda ba ka kai da kamun kai kanwarta ka ma sai kana kana magana kana washe mata baki idan har dan nayi ma yar uwata fara'a shine rashin kamun kai to mutane da yawa ko ba su da kamun kai a mace ce fa kasan dai yakin duniya na farko ma akan mace aka yi shi ko an yi na biyu to muddin zan ganka da wata mace ba ni ba wallahi ka jira na uku dan ni ba da wasa nake maka wannan maganar ba da gaske nake yi zaka ga abin da zan aikata wallahi zan iya yin komai akan ka kai abin har ya ga ya ma wuce Salamu alaikum. Ya na gidan shiru kamar gidan munafukai. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. A'a. Hajiya Ladidi. Kin ga ni ba gurin ki na je ba. Ina Minat. Me ya faru ne haka? Da zafi zafin sa ina Minat me ke faruwa? Komai ma ya faru ina Minat. Mama. Ga nan. tattaro ina ki ina ki mu tafi. Yanzu ba wani namiji da ya isa ya kuma yi miki wulakanci akan akan akan sharbi. yanci yanzu nake so ki samu akan dai ɗa namiji na samun miki mafita ba wanda ya isa ya kuma wulakanta ki yanzu ban gane ba na san kin san jabir ko jabir kuma eh dan gidan yayata haba hajiya ladidi nan fa gidanki ne kuma amma sai ki zo ki ta faman hayaniya kin ki tsaya ma ki saurare mu kin ga da na rufe ne amma yanzu zan buɗe shi auren mu nat nan da wata biyu za a yi shi mace minat ce na ji za a yi wa aure kai tsaye haka kin yi shiru to me zan ce Ma wata ga ta fita da ni daga hayyaci na Allah sa dai baki dauki wannan abin a matsayin salon takura ba ko kuma rashin so ina fargaban zuciyata ta fara samun farmaki daga hakan duk duniyan nan idan kin auna kin gani babu wanda suke son farin cikin mu ko kuma su ga sun gama cikin farin ciki sama da iyayenmu ko to me yasa za ta min irin wannan hukuncin me yasa za ta min irin hukuncin da ta san ba zan iya dauka ba ba zan iya daurewa ba idan ana neman hanyar kubuta komai zuwa yake cikin rai a wannan tunanin ne take nema ta samu maki farin ciki cikin zuciyarta gaskiya ba zan iya ba ni kai nake ta ya zan gyara rayuwa domin na samu dacewa ladidi to lafiya ka shigo gida kana ta ihu kamar mesa sai ka ce kana shaye-shaye da ka daga fitawanka ka dawo kuma ka dawo a burkice lafiyanka dalla yi shiru kina toni kama kame tambayar da niki miki me kake gidan yaya abin ya zama haka ne simply dan ina so in nema wa 'yata mafita sai ya zama rikici ko dan na fita ban nemi dama a gurin ka ba to dama nawa kake bani in zan fita wa gaya miki in ne miki fada akan fita da shi kai tambayar da nake miki wane ne yasa kika je kina wannan abubuwan da ba su dace ba yanzu duk irin yadda suka rike yarinyar nan cikin amana da mutunci bai kamata mu yaba mu yaba musu ba sai abin da za a ci mutuncin su ke dauko mana kaga yarinyar nan fa ba gagaran mu ta yi ba fa kuma ba wai mun kasa rike ta ba fa bari ai mana gori a kanta wa ga miki magana gori wa ce gori ake miki ni ina gaya miki abin da kike ji kike bai dace ba gaskiya nake ga miki kuma ya zaki dinga kiran yaron gida da wasu sunaye marasa daɗi wanda ba su dace ba to au hajiya maryam kuma haka ta zama wulwuleliyar munafuka ke ma kin san ba kya buƙatar cewa a sanar da ke ba ita ba ce wannan baya daga cikin halayenta yarinya ki da kanta ita take gaya mu. kaga alhaji ka banni kawai ni na san abin da zan yi wannan lokaci ne ya zo da zan nema wa 'yata 'yancinta ba yara fa su ba su suke nema wa kansu ba ba mu iyaye ne Allah ya daura wa nauyin mu mu nema musu ko ba haka bane dan haka ni dan Allah ka kyale ni alaji wai za ki hada ta da wani to shi din wane ne shi Jabir ne wani Jabir ce nan ni ne nan Jabir dan gidan na iya mai sabulu <laughs> wannan shi yake tabbatar mana da cewa kai cikakke ne na dan alaka ba sai kin mun kwatancan jabir ba waye bai san jabir ba so nawa ni da kaina in je police station in kishe tsinsa. Allah ya sa baka yi haka dan wata rana a zuba ba mana gori ba ke ba kya bambance gori da tunatarwa ai da zan yi da tuntun nayi ai baka gane ba sanin da kake wa yaron nan amma yaron nan tun da ya dawo kasar mu Najeriya wallahi duk inda kake tunanin shi yaron nan ya wuce tunanin ka yanzu ya zama kamalalle mutumin kirki kai ko sallah baya wuce shi yanzu yanzu a bashi ma kuɗi a ce duk abin da ya yi da ya kuma yi ba zai yi ba cewa zai ya yafe kuɗin ai sadaka da ita yanzu dai shi kenan tun da an fahimci juna ina chicks ɗin take chicks menene kuma chicks ah sorry daddy da wannan kalmar ce kaɗai ake bambance yarinya da budurwa mama ina take tana gidan yan uwan babanta haka ne na san gidan mm. ko ba gidan alhaji hamza ba e, nan kin ga ko dole na bita don ina bukatar na ganta kai ina kai gidan mana ah. kamar fa ana so a samu matsala fa wannan kiran da na je na basira kamar ba kira ba ne na jin daɗi ba. Me yasa zai zama haka? Matsala ce a tsakaninku. A, akwai abin da ta nema a gurina. To menene abin wuya? Idan babu kowa, sai ka ce mata babu mana. Basira ta yi kama da macen da za ta nemi abu wajen ɗa namiji ya juya mata baya? Musamman ma irina ba? Kai ai baka gani. Shi yasa na ga gaminan nan a cikin gida baka san darajar zinarin da ke tsakanin duniyarka ba. Naji. to a bar maganar kai dai ka yi abin da za ka iya idan kuma za ka rude to ka bar shi mana amma fa idan za ka zama zakara ranka ya daɗe da ni ka ba kashe motar ba a'a an hana barin mota a kunna a gidan ne a'a gani ne to baka rufe bane mota a bude. wannan ba matsalar ka bane ko ana satan mota a gidan ne a ba wanda yake shigowa ya sata da ko baka da amfani saboda kakkada an ba daɗewa zan yi ba yanzu zan fito ce a nan kike? Sani. Ina minat. Wane ne kai? Ke zan zage ki ba. Malam ya dai? Come on shut up. Za ki kira min ita ko sai na bata miki rai. In ce in ji wa? Ki ce yayanta Jabir. Allah ya taimake ki. Da bata fito ba, da sai na miki bayani da yaren da zaki ga. Come on get out. haba ya jabir wannan wace irin ɗabi'a ce dan allah dan annabi san bai kamata ba wai haka kika ƙara kyau dama ina ta fargaban cewa idan na tashi aure ba zan samu kalata ba choice dina sai gashi allah ya cika mun burina me kake so ke nake so ban gane ba ba zan ji daɗin hira a nan ba saboda haka ki zo mu fita waje idan mu tattauna ai dai ka san ba zan iya fita ba dole sai na sanar da masu gida ba kya buƙatar neman izini don niyya ki ne saboda haka ki zo mu je babu inda za ta je waye wannan ke waye shi dan uwana ne ki zo mu ji baka ji mai ta faɗa ma ba ne sai ta tambayi tuhun na kafin ta fita ba inda za ta je zan je za ki je eh ya zo neman soyayya ta ne ya zo ne mu tattauna akan yadda za mu kulla alakar soyayya menene a ciki yana nema ya bani damar da kai baka bani bane ai kai matsala ta da kai kenan fushi wallahi ke wannan iska na shigo shin gidan nan ba dan iska bane yaya dan uwa minat ne duk ɗaya suke amma yaya sai nake ganin bai kamata ka kira mutum da ka fara ganin shi a yau da irin wannan sunan ba Okay. bai kamata ne haka ba ko kuma zai ɗauko kafa ya shigo har cikin gidan mutane sannan ya musu abin da ya ga dama to ga ya musu san ba dan iska ba ni dai kawai na san shine wanda mamata ta ce za ta aura mata in ji ubanwa wallahi ba su isa ba to wa ka ina ruwanka me yasa zaka dami kanka da abin da bai dame ka ba dama kana kishin ta ne ke dan na danganta alaka ta da minat hakike ikirarin cewa wai ba zan shiga magana ta ba kana son ta ne ya domin na dacewa ga da naga har yanzu baki saki fuskar ki ba wannan ɗore fuskar da kike da ma dainawa kika kai wallahi ko da nazo gidan nan na ɗauka ma da kika gani tsalle zaki saboda farin ciki tsalle saboda me saboda samun damun wani matashi ya shigo rayuwarki wadda mata suke rabibi shi kuma ya ce ke yake so to ai da ma ka koma musu don ina ganin hakan zai fi maka ban gane ba saboda a can ne ake ka ni kuma na bukatar ka a rayuwata kar ka sa zuciyarka a cikin matsala war ka koma can ba san da ake maka ne zai sa ka nishadi ba san da kake yi ne ya fi wannan aikin karfa ga na zo ka na baro abin da nake shi ma akwai wani abu a tsakanina da shi ne wannan yasa na fito ka kuma ina fito ne dan in ji me kake so ka faɗa min Suna na jabir watakila kina da tarihin abin da ke tsakanina da mahaifina da mahaifiyarki na ganki na ce ina son ki kuma a tarihi na ban taba cewa ina son mace ba a ki na fara don haka ki je ki tattauna da zuciyarki ki koya mata suna idan ba ta fara ba idan kuma ta fara ya kamata ki ƙara saboda ta so ni fiye da yadda zan so ki irin wannan surutan naka ya kamata a ce ka san inda zaka yi su a matsayin ka na wanda ka girme ne ya kamata ka san kalmomin da zaka faɗa masu mahimmanci. me kike nufi abin da kake tunani shi nake nufi sannan kuma dan Allah kar ka ƙara zuwa gidan mutane ne mana idan kana nema na ka je gidan mu ka neme ni a can da yaushe da yaushe duk sanda Allah ya baka sa'a ko dacewar na je can dan Jabir ba a zaba masa abu kamar yadda mutuwa ba a zaba mata abin da za ta dauka ki kula ina iya yin komai akan duk abin da zuciyata ta ayyana min kalmomin wani ko barazanar wani baya tsorata ne yadda ka san kanka hakan san kaina ni kaina ban san kaina ba to ni zan sanar da kai da alama wasan zai zama el clasico da barcelona da madrid burin masoyiya burin masoyi burin masoyi burin masoyiya oh. Mama, da alama yarinyar nan taki zan yi maganinta. Ai baka sani ba sai ka danga haƙuri da yara sai an danga lallaba su ai. Idan aka saba wa mutum da lallabawa. Babu abin da yake haifarwa idan ba lalaci ba. To shikenan ka faɗa mini me kake so yanzu, Jabir. So nake kawai a sanar da ita ta kula. A ɗaura ta a motar tafiyata. ta fahimci abin da nake so da kuma abin da ya kamata ta yi don na riga na ganta ba na jin zan iya haƙura da ita domin kalata ce to ba damuwa sai ka zo kai jabe baya jin magana yaran nan ni na san akwai damuwa a cikin ranka wanda ka faɗa kafin zuciyarka ta dina aiki gaba ɗaya ta tsaya cak a idan zan ɓoye abin da yake raina ba zan iya ɓore yunkurin yadda kuke ƙoƙarin ku cutar man da yata ba ban gane ba me kake nufi ai ba dole ki gane ba yanzu ke hajiya in ban da ki a duk samarin da suke garin nan ki rasa wanda zaki zaɓo mata sai jabir ban gane ba me kake nufi aikin fi kowa sanin me nake nufi a'a don allah dakata ba na son irin wannan maganganu din nan me kake nufi me yalin halin jabir ɗin ya yi kai dai kawai ka fito fili ka faɗa mana danginmu ne ba ka so a'a kar ki ɗora min kalmar da ni ban faɗa ba a bakina a'a to yanzu ka faɗa min me abin da kake nufi ni fa kawai abin da nake nufi ke ma kin san cewa jabir ba ni tsatse ba ne dakata dakata me kake nufi da hakan ke kin san cewar jabir ba na ba ne kuma abin da nake tsoro kada garin gyaran biyar a rasa goma kin ga garin gyaran gida sai a rasa ido yanzu fa na faɗa ma fa yaron nan ya natsu fa da bai natsu ba ba zan haɗa shi da amina ba to naji yanzu jabir din ya natsu ke ba kina nan ba ya shigo ba sallama ba gaisuwa shine alamar ya natsu ka ga ai wannan taimakon kai da kai ne aiko kamar ya taimakon kai da kai ita ta ce miki tana son sa ne wanda ta ce tana so din gashi can yana kai mata wulakanci kala-kala kaga da rayuwanta ya lalace ta mutu a banza wanda a hada wannan jabir din duk gida tuwo na maina na biyu kuma kaga eh, jabir ma zai zama mutumin kirki kaga lada ya kuma hawa kanmu ko <sighs> baka ce komai ba me kike son ce ai abin da zan faɗa ba zai miki daɗi ba saboda ka dan Allah ki rabu da ni na ji daɗi yadda aka gaya min cewa ka mai da komai ba komai ba kuma ka fawwala wa kanka haƙurin faruwar haka ta yadda mu ma ba za mu kasance cikin baƙin ciki ba na gode ba sannan ku yi haƙuri da halin na saka ku na halin damuwa wanda bai kamata ce na saka ku a ciki ba kullum burinku ba ce ku kyautata min a rayuwa ni kuma na gaza har na saka ku a cikin wani yanayi kada ka damu babban farin cikinmu shine mun zo mun tarar da kai ka samu lafiya ba abin da ya wuce haka a wajenmu na gode da wannan damar kuma na gode da wannan kulawar da kuke bani a to ba komai amma kwanan nan ka kira dan wannan naka kuwa eh wallahi ban kira shi ba amma ni na ga kiran shi kuma yana ta kiran wayarsa daga baya bata shiga ba au shi bai gaya maka cewa ya yi tafiya ba ne ni ne na aike shi rano kuma hanyar din kana tafiya sai network din ya dinga daukewa amma kuma yana hanyar dawowa domin mun yi magana da shi yanzu ma haka yana hanya shi yasa shi to Allah dan rashin lafiya dare baran je in kwanta burin masoyi burin masoyi me kike yi nan gurin kuma babu komai babu komai tun ɗazufa da nake sallah kike tsaye kike tunani har na idan da sallah na fito baki gama tunani ba ba wani abu ne kawai tunanin wani abu nake yi daban ba abin da ke tunani nake tunani ba ban san me yasa yanzu kike ɓoye min abin da ya shafe ki ba da komai da ni kike tattaunawa kin san ba haka kika ce min yayi na sa za ku magana amma da kika da sai kika ce min wai salo ne ya canja wannan ne sala me kike so ki sani akan abin da muka tattauna fi sabilillahi so ne ki faɗa min duk abin da ya gaya miki ta tuna kin matsa bara ga miki abin da ya ce minat na yaya ka daɗe kana jira na ko a ai ni ma ban daɗe da fitowa ba bismillah zauna mana tunda ka ce za mu yi magana da kai nan shiga tashin hankali ina ta tunanin me za ka ce mu Allah dai ya sa alkhairi ne um, minat kin san mu yawa ne ko haka ne sannan kuma na tabbata idan duk duniya su taru ce na san damuwa ki na san ba za ki yarda da haka ba ko wannan haka yake yaya saboda haka abin da nake so da ke ne ne zuciya ta riga ta gama mutuwa wajen wata duniya ta ta gama cika fal da shukan farin wata ciki ba na so a matsayin ki na mace ki zama tamkar wata wadda ba ta da yanci ta dinga kai kanta wani guri ana turewa ni karan kai na bazan su hakan ba don haka kin san me nake so da ke me yi magana da dace domin ina son daraja ki daraja haƙuri duk su kake koya zuciyata ta amince da su na daɗe ina ƙoƙari ina yaƙi da abin da zai rabani da nan amma na riga na makara na riga na yi shuka a tubalin da ba zan iya girbe shi ba har abada sai dai na riga na yi kuskure amma babu komai kar ka damu kawai na gaya maka ne don ka sani yanzu me kake so ya fara a tsakanina da kai ina fargaba sanar da ke abin da zai faru da ke a yanzu a irin wannan zaman da muke a yanzu ke me yasa wato ganin raguwa ko kana tunanin ba zan iya turo duk abin ka tsoro da shi ba ka faɗa kawai kar ka damu burin masoyiya burin masoyiya so nake tsakanin da ke don Allah mu tura magana soyayya tsakanin da ke mazan makiya ke ma ke san baka nake nufi ba ka ɗauka ban sani ba gane da ni don Allah kina so na zuciya tana son wata gashi muna rayuwa kamar yaƙi bayan a har marmarin garin juna muke yi muna farin cikin muga juna me yasa zamu bari har soyayya ta zama mana kamar wata gaba har yanzu baka faɗa me kake so na yi ba mu ajiye magana soyayya gaba ɗaya gefe ma'ana soyayya da kike mu lokacin da ka fara tunanin tarar da ni haka ka tabbata a ranka zan iya yin haka ni ma haka na ji na koya wa zuciyata da rabuwa da abin da nake so kuma haka shine mafi wahala abin da na san na taɓa yi ga shi kuma na yi madaina am don allah ki hakuri ba wai ba na son ki bane sai dai ina tunanin zuciyata da wuya ta iya amsa soyayya ki a cikin daɗin rai abu na karshe da na sani duk abin da na san zai saka ki farin ciki kafin na warke zan miki shi iya bakin gwargwado na zan sami lokacin ka kamar da fiye ma da babu fada babu bakar magana za mu koma kamar yaya da kanwa kwarai kuwa hakan zai sa ni farin ciki na dawo daidai ni kaina ina kokarin yaki ce wani ciwon gashi kuma wani ciwon na kawo min hari babu matsala zan baka abin da kake bukata zan zara kaina daga sauran soyayya in koma sawun yan uwantaka duk da na san abu ne mai wuya da dinga ba zuciya ta hudan ƙarya amma zan daure in ci idan har hakan zai samu mana kafarin ciki da ni baki daya yawwa na ji daɗin ka fahimci haka kin ga yanzu alaƙar ma ta ƙara zama ingantacciya tsakanin mu ko iya maganar kenan yanzu abin da ya faɗa miki kenan kuma kika amince eh to idan ba amince ba me zan yi saboda ni na ganin amincewar ma kamar wata dama ce wadda zan yi amfani da ita gaskiya ni dai ban ba da goyon bayan haka ba asalam Na'am, ya jikin naka? A jiki da sauki sosai, komai ya zama tarihi. Hmm. Ai ga makasan ba zan yarda da wannan magana ba. Ko kuwa? Ai duk abin da ya wuce ya riga ya wuce. <laughs> kai ka san ba zan yadda da wannan magana ba kamar yaya ka yadda ni mana kasan ba taba gaya maka abun da ba gaskiya ba kaka a da ni baka boye mun komai amma yanzu halin da ake ciki kana boyewa in ba ka ba ai da ka sanar da ni wace yarinya ce wani da ta saka a cikin wannan halin na gaga eh, na kai ka san wani sirrin ba san fitar shi wanda kuma za ka iya barin shi saboda kakka wahalar da al'umma a cikin al'umman nan kuma da ke magana zai haifar mana da matsala tsakani da kai to ni idan ka ce haka ni kuma kake so yi da alkawarin da na dauka alkawarin me alkawari na koma wane ne ya auri yarinyar nan sai na nemo shi na ɗauke ta daga hannunsa sannan kuma na mallaka maka ita ya ai da ka bar shi kawai ai kuma zai wuce <laughs> ai kamar da na gaya maka idan na ɗauki alkawari wato ina so in tabbatar da cewa na kai shi har gaci kuma sannan idan ban yi haka ba ai kaga kamar za ka rasa ta ne to dole mu kawar da wannan tarihin na ka nemi abu ka rasa. abubuwa na faruwa wai da nake ke mm-hmm. da saurayi na nake salim shi mana idan ba shi ba wa nake kulawa nake kuma a'a na sani ko an kasa shi yaushe ya dawo maganar gaskiya babu inda ya je kawai shine rigimansa ya yi yawa ya fi ƙarfin kansa shi yasa kawai muka yi faɗawa mu shirya ba su yau mm. shi yasa na zo kin addabe mu da waya babu gaira babu dalili ashe wa amra yake kike ai shi din ne ya cika masifa to in banda abinki ba gwara masifa a soyayya ba da rashin kulawa minat mi wani shawara mana ina jin ki ba tunanin wani sauyi ne Allah zai kawo miki akan fama da zuciyarki da kike yi? Na fahimce ki, amma ina so ki gane abu guda biyu. Dame dame. Na farko dai duk lokacin da guguwar so ta gewaya haraba zuciya. Sakamakon kofi sauki shine a cire wannan sandi riga rayu a wannan guri. Na riga na gina zuciyata, hasashe na, da burina akan soyayya ya nasar. Ta girma, na yi famtarwa, ruwa, amma ta riga ta zama cikakkiya. Rayuwa kawai take bukata da ya nasa Sai aka samu akasi. kinga kamar rashin sani ne amma zuciyarki ya kamata ya miki alfarma da uzurin barin kiki canza wani shekar tunda wannan akwai nakasa a cikinta tunda bata yi ba kira rayuwa ta take bukata ki daina faɗan haka abu na biyu ɗabi'u da halayyar jabir ba irin na bane jabir mutumin banza ne saboda ya samu kulawa a gurin mai arzikin baban shi ba ina ƙoƙarin cusa ki ina zaki sha wahala bane abin da nake so ki fahimta shine namiji banza ne a gurin mace za ki iya juya shi ki gyara masa zama yadda ke so in har yana son ki yanzu kina ganin jabir zai canza yadda yake ji da kansa yadda yake ganin mata na bin sa yadda yake ji da kansa yake nuna isa ke kanki kin san so ya kan sa ai abin da ba a yi tunani ba kwarai da gaske so yana sa ka wulakanta kanka ba tare da ka ji haushi ba so yana sa a wulakanta ka ba tare da ka ji haushin hakan ba har ma ka dinga kokarin nemo uzurin kare kanka daga hakan haka ne ni shaida ce don haka idan dai har zai soki to na tabbata za ki juya shi ya zame min aiki kenan fa ban fiye son in dinga sa yana a cikin matsaloli ba rigimamme ka ƙara so kenan ok to ga nan zuwa ciki na yafi idan kina sai mu ci gaba da tattaunawa to shi kenan ba matsala bara ne sauri na je na dawo ki ruɗa ni Khairat jabir ba mutum ba ne Assalamu alaikum. salam manya. Wait miki. Me yasa duk lokacin da muka yi faɗa sai kin ƙara kyau fiye da baya? Shi yasa kake ƙirƙirar faɗan kenan. <laughs> banda abin ki ta yaya zan kirkira abin da ya fi girman eh, ɗauka a zuciyata ai mafi abin da ke wahala da ni a rayuwata wannan faɗan ne kana wahalar da ni da yawa salim ina wahalar da ke ko kuma dai muna wahalar juna look ni yanzu ba na bane ka wani ni majinyaci ne na zo neman magani da ka san ni ce maganin matsalarka da baka dinga wahalar da ni ba <laughs> yanzu dai ba za ki yadda cewa ke ce ki ne ba saboda haka din ne kai ne kake bamu ya kake bamu gaba daya ok kin yadda kenan ni nake wahal da junanmu yanzu dai ina motar ka na barta a waje lafiya kawai dai ina son ice cream ne to kawai dai kina son ice cream ne to shikenan tashi mu je sai mu siyo kin san ba zan yadda in kare wani laifin ba a eh, je allura ta tono garma kamar ka dauke ni mai rigima ne ko hani ba wai ina faɗa bane ba kawai dai abin da zo baki ne nake faɗa ah, to ai gina muje ne gaba ɗaya gani nake kaman ba lallai ta yadda ba kin san yanzu a ce ta sharin ɗakinta da wata duk da haka a dai tuntube ta saboda nan ta nini ba da matsala shikenan amma alaƙi sara to kin ga yar halak ana hira ki kina bullowa mama ai na ji ana ta shi daidai da ɗakin nawa menene ya faru ba komai bane kin gane sistan ki Khadija ban gane ta ba momi wacce take abuja yar uwarki ok eh na gane ita ce za ta zo gidan nan sai muke tunanin ko za ki iya sharin ɗakin ki to mama ai ba matsala ta zo kawai allah eh ta zo <laughs> kaza kanki da motsi shi za gaba ɗaya ba na iya gane mata abin da ke tunanin ta zai ɓaci sai ki ga bai ɓaci ba abin da ke tunanin ba zai ba ki ɓata mata ba sai ki ga ta kumbura a ciki <laughs> gashi na ma dai har ta to shi kenan ni ba ran ciki dai a ah, ni zan tsaya mu ga me aka kawo a cikin leda don mu taya su gani kai mama ice cream me ba <laughs> ice cream kina nufin fita waje kika je kika siyo ice cream <laughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum. A'a. Har kin karaso? Kada dai a ce magana ta ta riga ni isowa yar uwa. Ta riga ki dan gaskiya muna da labarin zuwar ki awanni goma sha da suka wuce. Kuma kowa a gidan nan yana nan yana shirye-shirye da za a yi tarbe ki da farin ciki. Wow, nice. Yadda na daɗe ina son in zo garin nan saboda iraye a cikin gidan nan a haka ne. am yanzu kamata ya mu hausa ma domin kawai tana sama tana shirye shirye da za a yi ta tarbi ki dan na san bata san kin gara so ba ma Allah sarki kai rattawa abokiyar rigimata <laughs> mu je ko mu je kairat ɗin da ake faɗa? Wow! Amma fagayen ya haɗu. Ok, zira ake sai ne miki magana ko? Faɗi ka ƙara. wai ku me yasa maza ba ku da kunya ne sai ku yi wa mutum laifi kuma ku zo gaban shi ku nuna ku ba kuma ku san me yake nufi ba ni yanzu na faɗa miki cewa sai kin fara min magana ne jira na kake mana idan ma baka sani baka sani jira na kake laki kin cika rigima eh kuma wallahi sai ka bani haƙuri Allah baki haƙuri rigima miya tawa zan yi amma kuma wallahi sai ka yarda ka yi laifi na yarda shikenan kar ka sake to yanzu sun da na sani me laifin faɗa mini ina jinki ina sauraron ki yanzu a ce tun jiya baka kira ni ba kuma jira na kake yi sai na kira ka ok saboda kawai ban kira ki ba shine kike ta fushi ok ban ma kai darajin da za a kira ni ba kenan muni guda jiya baka kira ni ba kuma ka ce kar in damu da Allah dakata mana kawai shikenan dan ban kira ki ba shine dalilin wannan cika da batsewan da kike min yes kuma haka ne kasancewar ina da wannan damar haka ake soyayya laki kina da problem ya kamata ki girma ba komai mutum yake rigima a kansa ba kuma yawan rigiman nan zai iya sa mutum ya ji ya gaji da wannan abin da kike masa me kake nufi ka ɗauka mana ko ba za ka iya ɗaukar wayar wata a gabana ba ne kwanaki kin ce idan kina da daraja a idona ko an kira ni a waya kar in daga in dai mace ce right haka ne to yanzu me yasa yake so in daga wayan ko kina so shi ma ya kara haifan mana da rigima da tashin hankali tsakanina da ke na canza yanzu shiga gida kawai ni tafiya zan yi tafiya ok saboda na faɗa maka tsari na hakan fa yana tabbatar min da cewar baka damu da ni ba duk ma abin da kika ce haka ne au tafi kuma ba kai hmm. lallai kam za zo ka same ni zaka tarar da ni yanzu yadda ban san garin nan ba in na ce wa annan yaran su su raka ni abu kuma ya zama rigima yawwa kamal kamal Allah ya bala koma ba a ah. ya ne? Hello? tun da ka tafi je baka neme ni ba waye faɗa maka na warke kada dai ka ce ciwo kake so ka neman makanka kanka ya dawo ko ban nemi ciwon ba shawarar da kake ba ta nema ta zama mun ciwon asir ita shawara ai ɗauka ake ko a jefa baka buƙatar lokaci mai tsawo da za ta zama matsala a tare da kai dole sai ka ɗauki ɗaya don haka kar ka tsaurara ma kanka kawai ka ɗauki ɗaya, idan ta yi maka daɗi ka ɗauka idan kuma ba ta yi maka ba ka kaudar da ita kawai yanzu wannan filosofar da kake zai nomin me ya zafi haka ina so in sanar maka ne ba shawara ta bace za ta mayar da kai ciwo sai dai rashin ɗaukar shawara shi yasa yanzu nake so mu da kai yanzu kana ina yanzu ina hanyar komawa shagona kadda ka ce man in zo dan ba za ka gane ba daga nan da zan gane shagon amma inda zan je na gaba ba zan gane ba sai da kai ana nan dai wai ba a rabu da bakar ba an haifa abu ba matsala mu haɗu kawai a shagon Okay. wannan take nufi yaya rayuwa za ta zo min da haka a gare ni wannan wani irin annoba ce ta zo cikin gidan nan burin masoyiya yaushe kika zo na da ina murnar son in zo gidan nan saboda in zo in ganki yau kuma kin yi baras kin ki dawowa to amma dai a tarihi kin san nafi saboda ni na ma taba zuwa kuma ni kadai ce na je na dade ke kuma kin ga baki taba zuwa ba to ai gashi na zo kuma zuwa na ba irin naki ba kin kuka tarihi na zai shafa naki ko yar uwa eh la ya haka daga zuwan ta zaki fara kware mun baya ki dinga goyon bayanta me yasa ba za ta mara mun baya ba alhalin ni nake da gaskiya kuma kin san duk inda kika ga mutum ya tafi dan gaskiya take kaji sai ka ce ke gaskiya ce da ke gashi ta faɗa miki kuma kin sani bayan gaskiya zan goya ai da ma tun jiya nake ganin take takin ki kike nema ki dinga kware min baya in dai ni ce ai ni da ke ne yauwa kin san ma me yasa zan fiji da ke saboda na san ke zaki fi mara min baya saboda gayan da na gani a cikin gidan nan wai daga gaske kike na dauka kawai kin yi magana ne saboda ya burge ki yana ɗaya daga cikin samuwar su abu ya burge ka yanayin tafiyarsa yanayin marmashinsa yanayin dariyarsa duk ya burge ni ina son sa Wai ni akan wa kuke magana ne ne wai? ki mana. Yayana? Kwarai kuwa. Daga zuwa na ya ɗauki hankali na. Kin ga kuwa tuwo na mai na za a yi, don ko ya burge ni sosai. Da Allah sista bai fita ta kyau ba. Ke, shi fa wannan wanda ke magana a kansa, an riga an riga ki. Manta da ita, ya fi kyau. Kishi take yi. Kin ji abin da ta faɗa aiko? To ya kamata ki sani cewa na samu miji. don haka ma zan kira babana in gaya masa cewa na samu shi ha ina kuma za ki je ina zuwa amai nake je sorry sister ba ki da lafiya ne kina da hotonsa kuwa? Wai hoton waye wai ni kam. yariman gidan nan mana. Wait, ya masonsa? Wai ni kamke da me kika zo gidan nan ne wai? Kika sani ko yana da budurwa? Kawai daga ganinsa ba ku yi magana ba komai ba? Kairat. Hope dai biki ɗauki abin da ta faɗa a komai ba. idan ban dauka ba ke ma kisan zuciyata ba za ta ki dauka ba saboda ita ke da tasiri a cikin ta da me ta zo ne haka daga wace duniyar take wallahi kawai ina ga ta zo da nata zafi zafin ne hanya ni ko a soyayyar ku akwai wani abu ya samuwa ban gane ba da alama za ta yi dabara wai kin ma san me ta ce min da na tambaye ta Am, ni fa ba wuya bace ba. Kisa yin zamani ya wuce ka je ka gaya wa saurayi kana son sa. Amma ina da hanyoyin da zan nuna mai ina son sa sun fi dubu. <laughs> Dubu. Sosai fa. Da kansa zai juyo ya ce yana sona. Allah, ki ba mu dama. Me yasa? saboda kada ki jira shi kina ganin zai bata dama ko saboda me za ta same shi kin manta zuciyar yayin nasa a ina yake yana daga cikin mutanen da ba sa canza abu a zuciyarsu saboda wani dalili na tausayi balantana dalilin daɗin baki gaskiya ne ba na so ki nuna mata komai a tsakanin da yana ba na so ki nuna mata cewa ina son shi ba na son ta san akwai wani abu a ta game da shi kuma kina tunanin hakan ba zai zama illa a wurin ki ba za ta iya yin komai ba tare da ta san yana bata miki rai ba idan ta iya kisa suna da makirci ni kuma na iya tago anya kina ji kuwa <laughs>